A wannan rana ta sha tara ga watan sha ɗaya na kowace shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nuna mahimmancin yin masai ko bayan ɗaki ga kowane gida. Hukumomin lafiya a duniya dai sun tabbatar da cewa ana samun ɓullar cututtuka irin su kwalara a sakamakon yin ba haya barkatai a filin Allah. To koyaya jama'a ke kallon wannan rana da kuma mahimmancin yin masai ko bayan ɗaki? malama saratu domin wayansu ba su san amfanin ma me makewayin ba to wannan rana da aka keɓe shi zai sa wani ya san me makewayi me amfanin shi na farko dai in ba makewayi a gida ya zama wuri ne mai kazanta saboda gidan zai zama na ba tsafta ko ina an ka bi zaka ji yana wari makwabta ka dame su saboda haka yana da illoli da yawa wanda yake mu ba ma fahimta kuma ba ma sani yana ɗaya daga cikin wa'annan zawo da amai da zaka ga yana bin wuri yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo su sunana abdu jibril kakaki mazaunin garin mina to yau ne ranar makewayi ta duniya kana da shi a gidanka ina da makewayi a gidana saboda gaskiya babu yadda za a ce mutum ya gina gida ba makewayi me ya kake ganin muhimmancinsa a gaskiya yana da muhimmanci don ko addinance ma in mutum zai kama ruwa ko ya zaga makewa ya kamata a ci shi ga wuri ne wanda ya kulle kanshi sannan ya fidda tsiraicin shi waje ya gama abin da zai ya mai da suturan shi ya sa a nan jihar Niger dai hukumomi na ɗaukar matakai na wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin bayan ɗaki tare da hukunta duk waɗanda aka tabbatar da sun bijirewa wannan faɗakarwa A yanzu haka dai ana gurfanar da mutane 27 zuwa 30 a gaban kotu a kowane wata a nan jihar Niger. Saboda laifuffukan da suka shafi ƙin yin makewayi a gidaje, in ji Zubairu Abubakar Loguma, mataimakin shugaban hukumar tsabtace muhalli ta jihar Niger. A shekara biyu da gabata zan iya baka average in kowane wata, don a kowane wata saboda muna da wayannan environmental vanguard da suke saƙo-saƙo su suke kawo ma headquarter din head office din information kai ya rage time da muka baka kan kaman toilet dinka is kana da toilet amma ya cika ne za mu yi abating mu baka reasonable hour 24 hours 48 hours ka kwashe amma in ba kwashe ba za mu hukunta ka so a wannan eh, kana neman daidai average average din za mu iya baka a kowane wata muna samun mu yi prosecuting mutanen da ba sa da masai ko masansu ya cika muna muna prosecuting almost eh, 27 zuwa 30 a kowane wata wani bincike dai da hukumomin lafiya suka gudanar a duniya ya nuna cewa daga cikin yara biyar da ke kamuwa da cututtuka guda ɗaya na mutuwa a sakamakon cutar da ake ɗauka daga ba hayan da ake yi a fili mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya